Hanyoyi goma sha biyar da za ka sa matarka cikin farin ciki. Ina fatan za ku bani aron kunnuwanku domin sauraro. Abu na ɗaya, idan ka shiga gida ka ce Assalamu alaikum. Shedan zai bar gidan, domin shedan baya zama inda amincin Allah yake. Abu na biyu, ka riƙa yawan bata labari, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu cewa Dan adam yana son labari abu na uku ka zama mai yawan yabanta musamman a wajen da ake kushe ta abu na hudu ka zama mai yawan bata kyauta domin kyauta tana ƙara danƙon soyayya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa mana a inda yake cewa "Ta ta habu ma'ana ku yi kyauta za ku so juna abu na biyar ka share wasu daga cikin kurakuranta ka ringa nuna ba ma ka yi ba kuma duk abin da ya shuɗe mara daɗi a tsakaninku kar ka ajiye shi a ƙwaƙwalwarka abu na shida ka nuna mata tausayawarka a fili musamman a lokacin da take da juna biyu ko take jinin al'ada abu na bakwai kada ka ɗaukaka abokanka fiye da matarka lokuta da dama wasu mazan suna fifita abokansu na karatu ko na kasuwanci sama da matansu wanda kuma hakan ba daidai ba ne abu na takwas ka nuna mata babu wata budurwa da take gabanka sai ita ka dinga nuna mata cewa kullum a matsayin sabuwa take a gurinka abu na tara ka rika tunawa da ita a cikin addu'arka hakan zai ƙara ƙauna a tsakaninku abu na goma kada ka nuna mata cewa kana yi mata alfarma ne akan duk wani kyautatawa da kake yi mata saboda dama hakinta ne dole ka yi mata musamman ma a wajen ciyarwa kuma ka sani cewa abinci kawai kake kawowa amma Allah shine mai ciyarwa abu na goma sha ɗaya kar ka dinga yin gaba da ita domin kuwa shiɗan ne abokin gabarka ba matarka ba lokuta da dama idan mata da miji suka dan samu saɓani sai ga har ta kai suna mayarwa da juna martani cikin fushi to ku tuna ba da junan ku kuke fushi ba shiɗan ne ke zuga ku saboda shi yana matuƙar sanya ga an yi saki abu na goma sha biyu ka ɗauki abinci ka saka mata a baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abincin ba cikinta kaɗai zai shiga ba zai huce har zuciyarta abu na sha uku ka kasance mai yawan yi mata murmushi ko fara'a don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nuna wa matarsa fara'arsa daidai yake da yin sadaka abu na sha hudu ka zama mai yawan neman shawararta wasu suna cewa wai ba a shawara da mata to ku sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shawara da matansa abu na goma sha biyar wanda kuma shine na ƙarshe kar ka ɓoye mata damuwarka farin cikinka ko baƙin cikinka domin ita magani ce a tattaga da kai sirrin mallakar zuciya tv waye ce muku namiji ba ɗan goyo ba ne idan kuna so ku tabbatar ku kalli wannan bidiyon mun gode da kasancewa da sirrin mallakar zuciya tv kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa idan bidiyon ya burge ku ku danna mana alamar like